Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana sulaimu muni Barma. A wannan makon shirin ya sauka ƙasar Kamaru inda wani matashi mai tawaya a hannu ke sana'ar wankin mota da babura domin samun abin rufin asiri. Za kuma mu je Accra babban birnin ƙasar Ghana inda wata mata ke sarrafa sabulun wanka da na wanki. kamar yadda masu iya magana ke cewa babu na kasashe sai rago hakan abin yake a wajen matashi umar garba da ke duwala a ƙasar kamaru wanda an haife shi da tawayar hannu amma hakan bai katse masa hanzarin gudanar da lamura kamar yadda sauran mutane ke yi ba dan shekaru 26 a duniya umaru wanda ake kira umaru mansho ya ɗan taɓa karatun boko har zuwa sakandare kafin daga bisani karatun ya tsaya sakamakon wasu dalilai lamarin da ya sa ya shiga neman aikin yi inda a halin yanzu yake sana'ar wankin mota kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsu da wakiliyar muryar amurka maimunatu sadu na tashi an haife ni ni ne kasashe ne eh, eh, ni ne kasashe ne amma ba rago ba kin gani ina ciwon da ƙasa amma kin ga eh, ina aikin a wajen wanke motoci Eh, shine aikin da nake yi shekara nawa kenan kake wannan sana'ar ta wanke motoci na soma eh, aikin wanke mota eh, tun ina nan yaro wato idan na ce ina nan yaro ga yanzu ina da shekara 26 wato shekara goma kenan nake wannan aiki domin na fara wannan aikin wanke motoci tun ina da eh, shekara goma sha shida mm. a shekara goma sha shida na fara tashi domin nema in nemi na kaina shin mala umar bai je makaranta ba ne eh, na yi boko amma ban yi nisa ba ina ina kan sakandare na tsayar eh, na tsayar ba saboda matsalar na ƙasa ba na tsayar saboda iyayena a wannan lokacin ba su da hali eh, to sun fara wato iyayena sun fara ɗaukan eh, shekaru eh, to mahaifina baya aiki ya je ritaya kuma ba irin idan na ce ritaya ba irin Eh, ma'aikatan da wai an ce daga kaje ritaya za a jinga biyan ka ba to eh, mahaifiya kin san iyayenmu mata kuma su 'yan gida ne wato ba sana'a hakan nan to shi ya sa kika ga ban samu ne nisa a ba amma na yi firamare har na shiga sakandare ban gama sakandare ba shi Eh, na tsayar da boko amma boko kan alhamdulillah na yi shi iya gurgudu daga ƙasar kamaru idan muka je ghana shirin ya mai da hankali ne kan wata matar da ke sarrafa sabulun wanka da na wankin tufafi da na wanke hannu Safiyatu Musa ta samu horo ne daga wata ƙungiya mai zaman kanta lokaci guda da wasu 'yan uwanta mata. a zantawarsu da Idris Abdallah Bako malama Safiyatu ta bayyana gamsuwa da irin alherin da ke shigo ta ta dalilin wannan sana'a amma za mu fara da jin yadda aka yi ta tsinci kanta a halin gurgunta laruran da kike fama da shi an haife ki da shi ne ko dai kin samu oh ba haifin da shi ba amma wai cikin da nake yari aka yi mini allurar polio shi na samu matsalan kafa isa saboda allurar ne na samu wannan ciwo amma ba haifin da shi ba nisa kin samu zuwa makaranta su a su da sa ni ban je ba amma makaranta dai na je na eh, islamic dai na je amma an je in je su dai na english dai ban yi ba amma na yi na qur'an dai na je na karanta dai mun yi wani wani irin sana'a kike yanzu to abin da ya kawo mini yin sana'an ga da ban yi shi ban yi ba wasu suka su suka training mu daga nima mu mutane 27 aka aka training mu daga kanda ya eh, ka aku decide na eh, eh, eh me na wula aka zaka train mu 27 aka gwada mana liquid soap detto parazo sabulu sabulu mm. da detto da mai sabulun wanke gashi da mm. duka da mai shafa wani ka gwada mana da omo shi aka gwada mana to mu 27 na to ba wani aiki da shi ni kadai sai an ji wannan shi suna jin daɗi na sosai in suka zo an zo ana zo gidan nema ana ana nema na ko ina ake nema shi a kira na shan je to na ke nika yin kadan kadan kadan kadan shi na komo garin ga da na komo garin ga kuma ina yin shi hakan na ba cika doko mini haka ba ana sai dai in ci haka ban gama da provisions kadan iso in gani wanda kasuwan zai je mini abin da ya sa na fara wannan sana'a kai na eh yanzu gashi na ga katon jarka cike da sabulu na ruwa eh. ga kanana ga kuma wasu nan a cikin wani kwantena daban kala-kala ya kike yin su wanda hmm. air fresher ne wanda shi karamin kwantena eh, na eh, air fresher ne shi ana wani ana da daki da shi da office da komi shi after wash kuma aka yi wanki aka kare ta darwai da kaya a shanye sannan shi yana nan kamar starch ne ko da ah. bayan daure kayan da da daure kayan ruwan da ruwayan sha sa eh. sha a shanya da shi yana bari ya kamshi eh kamshi fine yana da kamshi fa hmm. na barkatun su na ma kadan kagan kamshin shi she wanga kuma liquid soap sabulun wanke hannu da shi na yi babban jalakanga babban katin eh, eh. Eh, ya yi ke yana zuwa su ne ko kina rabawa mutane ne to ina sayarwa guda guda kuma wani maka na so kamar wanda aka yi bani haka mm. shan yi sha a zo a zuwa doki a wuce za aikin da nake yin kina to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so A madadin Umaru Garba Duwala da Safiyatu Musa Akra da wakilan muryar Amurka Idris Abdalla Bako da Maimunatu Sadu da producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.